Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan lokaci a bidiyon mu na yau za mu yi muku bidiyo ne akan wani abu mai muhimmanci wanda mutane suke ta so a yi bidiyo a kansa kuma na san mutane da yawa za su ji daɗin wannan bidiyo wato bidiyon mu na yau akan yadda mutum zai duba cikin gmail ɗinsa ya ga akwai wasu da suke bibiyar gmail ɗinsa ko kuma akwai wasu device haka dai waya ko kuma kwamfuta da ake login ɗin account ɗinsa ba tare da saninsa ba kamar yadda mutane suka sani a yanzu mutane suna ta amfani da gmail sosai ba kamar da ba so wasu akwai abubuwa da suke ɗorawa akan gmail na wanda ya shafi personal information ɗinsu sannan kuma ga platform platform da mutane suke buɗewa ko in ce suke rajista da su wanda duka da gmail ake yin amfani ake rajista musamman application na su banki ko kuma application na su irin crypto wallet da mutane suke da su so akwai dai abubuwa da suka shafi wato personal abu na mutum wanda mutum yake yin amfani da gmail so ana samun wasu daga cikin ɓata gari ko in ce hackers ko kuma scammers da suke amfani da wasu dabaru nasu su zo su samu access da account ɗin mutum <clears throat> wanda za su rinka ganin wani abu na cikin email ɗinsa so shine muka ga ya dace mu nuna wa mutane ga yadda za a yi su duba su gani ko da ana bibiyar su so insha Allah za su gani kuma za su ga da wannan device ne sannan kuma za su iya log out daga ciki kafin mu shiga cikin bidiyon namu muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka sai ya dore mana subscribing sannan ya taba mana rawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu sannan kuma a yi mana lakin sabida lakin ɗin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa so da fari bari mu shiga cikin gmail ɗin kamar yadda kuke gani ko kuma kuke bari mu shiga ta cikin nan kamar yadda kuke gani waɗannan ga su nan wato app ne na so sai mu shiga nan gurin inda aka rubuta gmail so da mutum ya shiga cikin gmail ɗinsa kamar yadda kuke gani ga cikin gmail ɗina so abinda mutum zai fara yi sai ya shiga cikin kan inda aka rubuta sunan wato abun nasa nan gurin kenan da kuke gani su gashi nan zan taba nan gurin kamar yadda kuke gani su da mutum ya taba nan gurin zai nuna mai kamar haka idan kana da gmail da yawa za ka gaggansu sun jeru a jikin account din naka kamar da kuke gani ga sanan za ku ga gmail sun jajjeru so wanda kake a kai kake so ka shiga ka ga wato managing account din kawai sai ka taba nan gurin ga guri nan da aka rubuta wato manage account nan gurin kenan kawai sai mutum ya shiga nan gurin yawa da ka taba cikin manage account za ka ga ya kawo ka sunan wato wannan din gashi nan na sa isman tv na sa sunan sabida mutane su gane gashi nan sunan gmail din ya fito sannan kuma ga wato gmail account din nan shi ma ya fito so kun ga a farko nan ga wani guri nan da aka rubuta home nan kuma personal information nan kuma privacy nan security so abubuwa ne wanda kowanne mai muhimmanci ne wanda yana da kyau a ce mutum ya shiga ya sassaita shi ya ga wani abu da ya kamata mutum ya saita so amma mu da yake bidiyon namu ya ta'allaka ne akan abin da ya shafi security so ba lallai mu muku bayani sosai da yawa ba akan waɗannan abubuwan so amma dai sabida mutane su ƙara samun haske a kai so bari a takaice sai mu ɗan yi muku bayani akan su waɗannan sauran so kamar nan gurin da aka rubuta home in mutum ya yi scrolling zai ga ga su nan abin da suka shafi home akwai privacy and personalizing sannan akwai wato your data privacy sai kuma gashi nan privacy suggestion so ga sunan dai abubuwa ne wanda in mutum yoyo scrolling zai ga duk ga sunan abubuwan da suka shafi home sai kuma abu na gaba nan gurin da aka rubuta wato personal information shi kuma idan mutum ya taba nan wajen personal information zai ga ga basic information dinsa nan wato inda zai mutum zai iya shiga ya sa hoto sai kuma a ƙasa inda mutum zai shiga ya sa suna ya canza pass wato pass name ɗinsa da second name wanda tun a lokacin da mutum ya yi registration na gmail zai ga gurin da zai sa sunansa da sunan mahaifinsa su ta nan gurin mutum zai iya zuwa ya gyara a misali idan kana so ka gyara sunanka ko sunan mahaifinka za ka iya shiga ta cikin nan gurin sai ka gyara sai kuma date of birth kamar da kuke gani shi ma akwai date of birth a gurin registration sannan ta nan ma mutum zai iya shiga ya gyara idan kana da kuskure akan date of birth ɗinka za ka iya shiga ta cikin nan ka gyara sai janda da aka rubuta wato male ko female shi ma in mutum ya shiga kamar da kuke gani gashi nan na taɓa wannan so za ku ga ya kawo mutum inda zai iya shiga ya sa ko female ne ko male ne so sai kuma bari mu yi back mu gani sai kuma inda aka rubuta contact information shi kuma za ka ga wato gmail ne wanda za ka yi attaching da shi wanda zai zama ko da gmail ɗinka ya samu matsala so da wannan gmail ɗin za ka yi amfani ko kuma da lambar waya wanda za a yi contacting ɗinka wajen gyara ma naka sai kuma phone number mutum zai ga inda phone number ɗinsa take sai kuma profile mutum zai ga wato abin da yake akan profile ɗinsa ko kuma ya shiga ya saita profile ɗinsa na kan gmail ɗinsa so sai kuma abu na gaba wato inda aka rubuta wato data and the privacy shi kuma idan mutum ya shiga wajen data and the privacy din nan shine inda mutum zai ga history na log ɗinsa wanda mun taɓa yin bidiyo akan wannan abin duk wani abu da ka shiga a cikin wayarka wata browser ko wani application ko wani game so duka yana cikin nan ga guri nan da aka rubuta wato web and the application activity so duk wani application da ka buɗa ko da baka nan aka ɗau aka yi amfani da ita aka shiga ma wani application so in dai ka shigo nan a cikin gmail ɗinka za ka ga wani irin application da wani irin site da mai da mai da mai duk abubuwan da aka shiga akan wayar ka za ka gan shi a cikin nan sai kuma location history so shi kuma location history din nan zai dinga nuna ma duk wani guri da kaje duk wani guri da kaje google za su ringa saving din gurin da kaje to in ka shiga wajen location din nan za ka ga gurare gurare da kai visiting wanda in dai wato wannan ɗinka a kunne yake wato gps na wayarka a kunne yake so google za su ringa ma notification na guraren da ka je to duk lokacin da ka shigo nan gurin za ka gagga wannan gurare da ka ziyarta sai kuma inda aka rubuta wato youtube history shi kuma nan duk lokacin da ka shiga youtube a cikin gmail ɗinka kai kai visiting ɗin youtube so shi ma akwai history da zaka gani a nan gurin to duk in ka shigo nan zaka ga duk wasu abubuwa da ka taɓa shiga a youtube zaka gansu a nan gurin su waɗannan kenan a takaice ga suna a ƙasa fasinar duk dai ga suna abubuwa ne wanda an mutum ya tsaya ya nutsu ya karanta zai gagga yadda suke to sai abu na gaba wanda shine za mu muku wato yake da muhimmanci wato wajen da aka rubuta security so duk abin da dai mutum ya ji an ce security to abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata a ɗauke shi da muhimmanci so gashi nan mun taɓa wurin da aka rubuta security shi kuma inda aka rubuta security shine gashi nan recent security activity so idan ka canza password ɗinka da a cikin wata guda ko kuma a wani lokaci in ka shiga nan za ka ga wacce rana ne aka taɓa canza password so wato ko kai ne ka canza ko ba kai ne ka canza ba so in ka shigo nan gurin za ka ga an canza ma password ko ba a canza ba so in ka ga akwai matsala sai ka ka shiga ka gyara za a iya canza ma password baka sani ba kuma ka ga gmail ɗinka yana buɗewa akan waya ka already saboda ka riga ka yi login ka ta komai so ko da ka buɗe wani in ya samu access da account ɗinka ya buɗe zai iya buɗewa a wani gurin yadda da ka riga ka yi log out to ba zai kara shiga ba so in ka shigo nan gurin in ka shigo nan gurin kana visiting din nan gurin kana dan duba duk ranar da kaga an ce an canza password ɗinka google sun nuna ma cewar an taba canza password ɗinka to sai ka shiga ka duba ka gani ka ga yaushe aka canza kuma sai ka sauri sai ka canza password ɗinka sai ka log out sai ka ƙara dawa saboda idan ka ce wata ran wani ya samu access da account ɗinka ya je ya yi login a jikin wani device ɗin kuma ya zo ya canza password so ko da kana iya budewa duk ranar da ka shiga kai log out to ba za ka iya ƙara shiga ba so amma in mutum yana duba nan zai iya ganin inda wata matsala sai kuma inda aka rubuta sign in to google wato gashi nan last wannan password last change password gashi nan za su nuna ma wacce rana ne aka canza password kamar wannan account din kun ga 25 ga wata na januwari an taɓa canza password ɗinsa so a nan gurin mutum zai ga date ɗin da aka taɓa canza password sai kuma two step verification wanda za ku ga kun ga ganawa a kunne yake so wannan abu ne ba ƙaramin ba ne ƙaramin abu ne mai babban muhimmanci yana da muhimmanci sosai duk wanda yake da gmail ya shiga ya canza ya shiga ya setting ɗin wato additional verification wanda duk lokacin da ka zo za ka yi login za su tambaye ka wani password wasu kwad wanda idan ka sa kwad ɗin nan shine zaka iya login to mutum yana da kyau a ce mutum ya sa akwai irin su authenticator sannan akwai na lambar waya sannan kuma akwai na google din da za su ajiye ma wasu kwad wanda zaka shiga ta cikin setting din wayarka wanda idan muka samu lokaci insha Allah za mu yi bidiyo na musamman akan yadda ake saita su waɗannan daban-daban su amma akwai waɗanda suke da sauki a cikin su in mutum yana da ya kamata a ce mutum ya shiga ya saita wato two step verification wanda security ne mai matukar karfi wanda ba wanda insha Allah zai iya login din account ka sai kai saboda akwai code da za su turo duk lokacin da kai login za su buƙaci wannan code din so za ka zaɓa a mai kake so a turo ma wannan code din sai ka dinga sa su sai inda aka ce app password wanda za ku ga gashi nan nan ne so wannan shi kuma password ne na application application da mutum yake shiga wato nan gurin kenan duk wani application da ka shiga kai saving din password ɗinsa in ka shiga web browser ko kuma application za ka ga wani application ɗin ya tambaye ka kana so kai saving so in dai kai saving a nan gurin za su ta taruwa duk wani platform ko wani website ko wani application da ka taba shiga aka tambaye ka password kai shiga ka sa password kai saving password akan wayarka to password ɗin nan gurin zai zo ya tattara duk na wani application da na website in ka shigo nan za ka gani sai inda aka rubuta security code gashi nan get a one time code verification shi kuma shi ma verification ne wanda idan kana so za ka yi sa shi wanda duk lokacin da za ka yi login shi ma za ka ga an tambaye ka wannan verifying din sai ka yi verifying sai kuma inda aka rubuta ok sai kuma a ƙasa ga recovery email nan za ka sa email ɗin da kake so ka ka yi recovery ko da ka samu matsala a email ɗinka za ka sa email ɗin da kake so ka yi recovery ɗin ka yi recovery da shi yawa sai kuma a nan kasa ga wani guri nan da aka rubuta yiwa device so nan gurin shine inda muke so daman mai bayani sosai a kai wanda shine wato makasudin yin wannan bidiyo namu wanda za ka ga an rubuta yiwa device so wannan gurin kenan bari na haska muku shi sosai ku gani kun shi an rubuta your device a ƙasa kuma an ce find a lost device so wannan gurin idan mutum ya taɓa shi so a nan gurin ne za ka ga duk wani wata waya ko wata kwamfuta da ake shiga account ɗinka so kuma yadda kuke gani kun ga ga wannan na farko din shine kan wayata da nake shiga account dina gashi nan Techno Common 11 Pro gashi nan Nigeria gashi nan device wannan Android device your current session kun ga sun ce min your current session akai nake so a ƙasa kuma za ku ga wata waya nan wata hawi Y6 so wannan ita hawi din na taba budewa na taba bude wannan dina da ita wanda kun ga sun nuna min cewa ita ma an taba amfani da ita an shiga Gmail dina so a nan gurin mutum zai wasu daga cikin mutanenmu ko in ce wasu daga cikin mutane sun shiga sai suke ta ganin wato device device da yawa wani ma bai taba siyan wata wayar ba sai ya ga an taba amfani da ita a gmail ɗinsa ko kuma ana amfani da ita a gmail ɗinsa so nan gurin in mutum ya shigo kamar yadda kuke gani ni gashi nan na ga wata device duk da dai na san na taba amfani da ita to amma yanzu ba ta guri na ba waya ta bace so kun ga zan iya shiga ta cikin nan gurin sai na removing sai na cire access kun ga gashi na an nuna min cewar Huawei Y6 Pro gashi nan ina so na sign out ko kuwa to yanzu idan ina so na sign out daga wannan device din ya zama ba su da access wanda wai take a gurin sabai da access da account dina tunda na riga na rabu da wayar kawai sai na taba nan gurin da aka ce sign out so gashi nan google za su tambaye ni this will remove wato access to your uh, google account from the device so daman abin da nake so kenan kawai sai na ce sign out so kamar yadda kuke gani kun ga gashi nan na yi sign out za ku ga gashi nan za ku ga ta sa sign out so shikenan na riga na yi sign out daga wannan device din shikenan yanzu na yi sign out daga ita wannan wayar ba za a ƙara samun access da gmail ɗina ba so ko da mutum ya sai da waya ko kuma wayarsa ta faɗi so inda ya shigo nan gurin zai iya inda ya shigo nan gurin zai iya shi sign out daga waya ko da ba ta hannunsa inda ya rabu da ita ko da sace ta aka yi ko kuma ya siyar ya manta bai cire account ɗinsa ba to da ya shigo gmail ɗinsa ta cikin wayar da ya canza ko kuma ta kan ainihin wayar da yake buɗewa so ta nan gurin mutum zai shiga insha Allah zai sign out daga duk wata waya ko wani device da aka taɓa shiga account ɗinsa so abin da ya sa ne muku wannan bidiyo ko in ce muka yi muku wannan bidiyo saboda akwai waɗanda suka gagga wasu wayoyin da yawa wani ma zai ga a kwamfuta ne kwamfuta ba ɗaya ba ba biyu ba ana buɗe akawun ɗinsa wani kuma zai ga wata wayar wani zai ga gasu nan dai abubuwa da yawa wanda ake mutum zai iya ganin su a cikin nan a makalkale da akawun ɗinsa wanda ba ƙaramin hatsari ba ne hakan so yana da kyau mutane su shiga kowa ya shiga ya dudduba ya ga akawun ɗinsa yana da wata matsala ko ba matsala idan akwai matsala sai mutum ya yi ƙoƙari ya gyara saboda hali na rayuwa so a nan za mu dakata da bidiyon namu sai kuma wani lokaci idan mun ƙara samun wani abu da yake da muhimmanci sai mu muku bidiyo a kai so kuma har ila yau dai muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan sanar tamu mai albarka sai ya ya mana subscribing sannan ya mana liking sannan a yi mana sharing na wannan bidiyo ga sauran mutane mun gode